أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu idan zan tuna yau za mu tashi a kan darasi na uku a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyu wato suratul baqara jiya mun tsaya daidai kan aya ta 120 yau da ikon Allah za mu tashi kan aya ta 121 gabanin karatu na farko akwai yan uwa da yawa da suka turo sakonni na neman addu'o'i wasu rashin lafiya ne wasu kunci ne na rayuwa kowa da irin kalubale da yake ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa dukkansu bukatunsu na alkhairi mu da muke da bukatu ga waɗanda ba samu ikon rubutawa ba Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi marasa lafiya ko ina suke Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ta'ala ya sauwake musu rayuwa Allah ya bude musu daga cikin ƙofofin arzikinsa waɗanda suke neman abokanan zama Allah ta'ala ya sauwake musu hanyar samu ya kuma haɗa su da abokanan zama na kwarai bugatunmu waɗanda ba mu ambata ba duka Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala ya biya mana mu da muke nan da waɗanda suke jinmu a kafofin watsa labarai da wanda ma ba sa jinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi baya ga wannan muna fara karatu karfe 4 da minti 50 zuwa 5 da minti 50 insha Allah gwargwado yadda ya kasance yau an dan samu jinkiri kaɗan saboda na iso din amma akwai wanda ake jira ya kawo wani sako shine abin da ya kawo delay din a wannan tsari haka ya yi ko akwai bukatar dan gyara ya yi ko to allah ta'ala ya taimaka a fara hudu da hamsin a tashi biyar da hamsin insha allah haka ya yi ko to Allah bai mana jagoranci don wani ya kawo takarda yana roƙon a canja dan lokacin amma tunda kun ba da amsa da ba zai yi takin shawarin da kowa zai masa ba Tunda mafiya yawa sun gamsu da haka to ina ba shi haƙuri cewa yi haƙuri maslahar jama'a da yawa ta fi ta wasu mu idan suka zo nan din wasu tun azhar suke zuwa su zauna suna jiran karatun kaga a wasu kuma sukan taso a wurin aiki gabanin su zo su wasu idan aka tashi za su ya su sha ruwa a nan wurin don suna nesa wasu ma daga wajen abuja suke zuwa sai sun yi magariba suke tafiya to kaga maslaha kala kala ce so a yi haƙuri da yadda aka same shi allah ta'ala ya mana jagoranci gabanin na akwai 'yan tambayoyi takaitattu babu laifi mu karanta abin da ya sauwaka insha allah ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum allah ya ƙara lafiya amin ya ce mahaifina ne bai da lafiya iya da terminal illness ah, cuta na dementia amma rubuta dementia dementia ne ina ga cutar ah, baya iya cin abinci bai iya ɗaukar nauyin kansa bai iya yin kowace irin ibada sannan kuma baya iya sallah baya azumi ba abin da yake a rayuwa menene haƙƙinsa a watan ramadan ah, cutar dementia cuta ce da ke da alaka da brain disease irin cuta ce ta kwakwalwa wanda yakan sa mutum ya yi losing memory so lokaci gaba ɗayan memory ya zama mutum zai waye gari yana duniya ne kamar baya na Ah, ba zai iya kiran kowa ba ba zai iya magana da kowa ba zai fahimci kowa ba mataki mataki ne wani yana zama total ah, lose na memory yake kawowa ga baki ɗayansa wani kuma yakan iya shafan critical ko kuma thinking skills su shine zai iya fahimtar abu kanana amma ya yi tunani ba zai iya yi ba to ya ta'allaka da irin jarrabawa da Allah ta'ala ya yi wa mahaifin naka a ah, idan ya zama kamar yadda ka faɗa terminal illness ne wanda ba a tsammanin warkewa kuma ya yi losing memory gaba ɗaya baya iya yin komai bai tuna komai wannan tambaya an yi zuwa ga lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya suka ba da amsa a juz'i na shida shafi na goma sha takwas cewa wannan bawan Allah a cikin kauli rajihi na ahlul ilmi laisa alaihi siyam walal qada babu azumi a kansa babu ramawa a kansa a magana mafi inganci na ahalul ilmi ko ciyarwa ba sai an masa ba saboda ai akwai rufi alƙalamu an salase akwai mutane uku da sunna ta ce an ɗauki alƙalami a kansu daga ciki akwai yaro karami kaga yaro ai ba a ciyar masa na biyu akwai marar lafiya da bai samu ainihin mai bacci da sallah ta kubuce masa na uku mahaukaci to wannan ana gwamata da fatankwacin cuta ce ta hauka saboda memorin gaba ɗaya an yi rasa shi to kaga a wannan hali suka ce matakin da ake daukan yaro mara lafiya bai azumi ba haka ake daukansa saboda ya wuce shekaru ya samu halin da memorin nasa bayi da amfani so da suka rinjayar akan wannan hali shine cewa azumi ma ya faɗi a kansa babu ramawa ciyarwa ma babu a kansa in akwai arzikin a ciyar sai aka ciyar wannan ihtiyatan ne kawai kawai irin dai a ɗauki ɓangaren da ake ga yafi zaman lafiya amma ba wai don akwai hujja mai karfi ta ce sai an ciyar ba muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya idan mai samun lafiya ne kuma ya sa kafara ne gare shi idan cuta ta ajali ne Allah ta'ala ya zan sa ya zama sanadin kafaran zunubansa gaba ɗaya wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ah, malam ya ce ni ne ina matashi ina bukatan aure kuma ina da halin da zan yi dukkan ɗawainiyar kaina na rike iyalaina kuma aure ne na farko amma mahaifina ya hana ni yin wannan aure din ah, kuma malam ina da tsananin bukatan yin aure a cikin irin wannan hali wani shawari malam zai bani a ah, na farko yadda ka faɗa kace kana da halin rike iyali shine sharaɗin farko daman ya zama mutum zai aure yana da abun da zai rike iyalin ko kuma iya da sana'ar da ake zamanin an fita za a samu ko iya da wani aikin da yake ga a dukkan sati ko wata ko shekara za a biya shi ya rike iyalinsa wannan shine na farko ga duk wanda yake da wannan hali din da sunna ta ce shine idan yana da ikon yin aure yayi me yayi aure ga hadisi a bukhari na 4778 a cikin sahih muslim da riwayan ibn mas'ud radiyallahu anhu da annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj faman lam yajid fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wijab fiyayyan halitta yace ya ku taron matasa wanda ya samu ikon aure a cikin ku shine takalifu zawaj shine alba a cikin fasara mafi inganci wanda yake da halin da zai yi aure ya rike iyali ko yayi auren wannan yake iya sa ya kiyaye ganinsa rintsa ido kenan ya kuma kiyaye al'aurarsa wanda bai samu iko ba yayi ta yin azumi saboda azumi yana iya bashi shamaki da kuma linzami ne da ke nisantar da shi daga sabon Allah kaga wannan hadisi ya riga ya bada amsa ce a halin da ka samu kanka kana da halin rikewa da halin yin aure kuma kana da bukatar yi ai abin da ya tabbata a sunna shine kai aure da mafhum tayyib abin da ke kanka kenan to amma matsalar shine mahaifinka ya hana ba zan ce take kawai ya aure ka saba masa ba sai a bi wasu irin matakai mataki na farko shine ka yi kokarin gani da zaka ƙara nisantar da kanka daga sabon Allah mataki na biyu kuma ta yaya za a yi mahaifin ya canja matsayinsa da gaggawa don ya kubutar da kai daga halin da kake ciki mataki na farko da zai taimake ka kashin kanka gabanin ka gamsar da mahaifin shine usi ka bi takwalla ina maka wasiya da kaina da kowa da kowa da muyi takawa zuwa ga Allah babu linzami da ke kare mutum daga sabon Allah kaman takawa kamar yadda Allah ta'ala ya kara annabi Yusuf wa laqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin kasancewar bawa mai takawa Allah ta'ala yakan kare shi babban linzami shine ka samu takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah duk abin da zai kara kusantar da kai ga Allah don ka nisanci sabonsa sai ka yi kokarin aikatawa na biyu ina maka wasiya da gabbul basar rinza gani mafiya yawa kalla-kalla kalle akan titi talabijin intanet whatsapp facebook twitter a nan mutum yake gano bala'in da zai kai shi zuwa ga sabon allah wannan ido din idan baka fi karfinsa kana rin boy komai sai ka gani duk wani clip da aka turo maka na mace tana rawa ne tsirara ne sai ka bude ka gani to kai da kwanciyar hankali babu a rayuwa amma ga duk mutumin da Allah ya taimake shi yake rinsa ganinsa da gaggawa to cikin taimakon Allah fitina karama ce gare shi Allah ta'ala yana kare shi ke sa hadisi a sahihul jami manzon Allah yace la un nadra bin nadra fa inna al ula wa laysa al ukhra kar ka bi kallo da kallo in kai na farko Allah ba zai kama ka ba kana kallon abu sai ka samu sai ka ce a'udhu billahi sai ka dauke kanka shikenan ka huta amma wanda ga ya gani to zai ga tashar ma saka rekodin bari ya rekodin sabon Allah shine bayan yanzu an gani tun da DSTV ne za a ci gaba da maimaita kallon sabon Allah kaga wannan ai da kansa yasa kansa a cikin fitina wajibi ne mu yi kokari ya zama muna rinsa ganin mu matuka da gaske na uku daga cikin muhimman abubuwa shine qira'atul qur'an wa du'a ka shagalta da karatun qur'ani karatun qur'ani yakan wanke zuciya waɗanda suke ahalul qur'an Allah yana taimakon su wajen fin karfin shedan a lokuta da dama sannan da yawan yin addu'a Allah ya kare ka a cikin addu'ar ka roki Allah subhanahu wataala ya canja tunanin mahaifinka wannan addu'a muhimmiya ce saboda dukkaninmu zukatanmu na baina ya rahman yuqallibuha kaifa ya sha. a wannan irin wata ramadana rana ɗaya za ka yi addu'a lokacin buɗe baki Allah ya amsa da kansa sai ya kira ka ya ce falalu ka zo ka ya ce yayi maganar auren ne ka ce baba ai kai nake jira to yaushe za a tambaya bayan ramadani ya ce a'a yanzu za a je gobe gobe nake so a je bayan ramadani ya yi nisa ita addu'a tana canja mutum duk yadda baka zato ka yi addu'a kuma kana addu'ar ka samu yaƙini a cikin addu'ar taka na hudu ka rika sahibantar mutanen kwarai in kana cikin mutanen kwarai yawanci yana takaita maka sabon Allah in ka samu kuma abokanai nigogi da 'yan duniya to in kai wasa kai ma sai ka zama su. sai kuma wanda hadisin ya faɗa na ƙarfi shine yin azumi din idan ka kiyaye azumi insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka nasiha ta ga mahaifi idan muka duba cikin fatawa da sabil na ibn Uthaymeen rahimahullah juz'i na uku shafi 619 yana cewa abun da ya tabbata a wurin ahalul ilmi a cikin kauli rajihi dukkan wani uban da ke dauke da nauyin da har ya kai dan ya kai munzali kuma uban yana da ikon yi masa aure ya ce to hakkin uban ne ya yi wa ɗan auren shi ne wato kenan ba ma ɗan ya yi wa kansa ba kai ba ba ka shi ne ka yi wa ɗanka aure don ka nisantar da shi daga sabon Allah ya ce inna man wajabat alaihi fakatuku dukkan wani wanda ciyar da shi ya zama wajibi a kanka yace wajaba alaihi shi ne karewarsa daga sabon Allah wajibi ne wato hakki ne akan ka uba ka kiyaye yadda kake bashi abinci da abin sha da wajen zama to ka kare shi daga dukkan sabon Allah daga cikin matakan kare shi daga sabon Allah shine idan ya buƙaci aure a masa wannan dan aure na farko ne aure na biyu na uku na hudu shari'a ta gaya mana sai mu shirya ya zama za mu iya ɗaukan nauyin iyalai za mu iya biya musu kuɗin makaranta da makamantansu saboda na san kwanakin baya mai martaba sarkin kano sanusi labi da sanusi Allah ta'ala yayi magana akai ta kace na ce gaskiya ta allah maganar da ya ce a rika regulating auratayya a kasar hausa gaskiya ban ga laifinsa ba Gabanin ka mun raddi ka bari sai na samu gaba kuma na zuba hujjoji tukunna idan ka ji hujjojin kaɗan ban lokaci allah ya ba mu gaban aure to sai mu fito da hujjojin daga baya sai ka yi maganar da za amma a yadda ake zaune ni na san magidancin da na taɓa tafiya ya tare ni ya ce matansa hudu kowace gidanta daban ɗaki da yake biya mata haya a kuma gidan gidan haya ne za ka samu wasu matan sun kai goma ban ɗaki ne suke shayarin a mata hudun da suke gari saboda talauci 'ya'yan ba su san juna ba saboda babu alaka wannan tana wani ɗaki an samu haya wannan tana wata anguwa an bashi aron ɗaki ɗaya wannan tana wani gida an bada haya haka yake yawo tsakanin ƴaƴansa ba su san juna ba na ce yayi maganan kafin sai ce ta ya zai biya kuɗin makaranta na ce ba su zuwa islamiyya ce ta ya zai biya kuma a haka na ce kana aihuwa ya ce yanzu biyu ma suna da juna kuma wai a haka ka ce wai wannan addini ne a haka wai har mun amince da cewa hakan addini ne ba zai karantar da su qur'ani ba ba zai kai su san Allah ya ce ba annabi ya ce ba balle karatun zamani babu privacy na iyalai bai da tayin nasu abincin da za su ci babu kuma wai a haka mu ce addini ne ai ba mu yi wa kanmu adalci ba ba cewa aka yi a hana aure ba yanzu idan aran ma zai guda hudu sai mu ce bismillah arama ka kara ka je kara yi ai idan mutum zai iya ana hana shi <laughs> karfi wanda zama muna munafiki a gidansa <laughs> sai in canja fatawar go <laughs> to Allah ya hada aramba da dukkan alherin duniya da lahira Allah shi ya san alherin Allah ya hada aramba da alherin duniya da lahira ina tsoron kada iyalansa su ce ga wani munafiki ya fito to ni dai alheri alheri na ce Allah ya hada aran ba da shi Allah ya kara masa budi ya gina gida yalwatacce ya samu sabiyar sabuwar mota wacce take numfashi ta da kanta kamar yadda ake yi wacce kaman za ta tashi kaman tontom haka Allah ta'ala ya kara yalwata masa Allah ta'ala ya sa duk shekara ya kai iyalansa aikin hajji da umura addini yana da tsari idan ka ce kar a yi regulatin aure to ka ce kar a bi ƙur'ani da sunna dukkanin ƙur'ani da sunna sun zo da yi ne bari na bari da doka ne kuma dole a bi da ne musuluncin kuma wasu mutane Allah ya ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta akwai jama'ar da Allah da kansa ya ce kada su yi auren tukunna su yi hakuri to kuma an ce wani ya yi hakuri gabanin ya kara kuma ka ce an yi laifi bayan Allah ya ce su yi hakuri su kame addini yana da tsari wannan kuma akwai waɗanda yadda aka ce wani ya hakuri kada ya ƙara akwai kuma wanda fa haƙƙi ne kuma sai ya ƙara in ba za a ce mun tsananta ba sai mu ce shi kuma sai ya yi guda kuɗu yana da fahimtar addini yana da arzikin ɗaukar nauyin su dowa ce zauna da mace ɗaya kuma shi kuma wannan kaga bangaren regulation sai a ce to kai waye ce ka zauna da mace ɗaya ai akwai doka ga ƴaƴa mata a unguwar ku suna buƙatan aure adadin mata ya fi na maza kuma kai kai guda ɗaya ka zauna to ana so ka je kai ta biyu wane ta uku wane je ta hudu to wannan fashi tace magana da ake ba cewa akai kada kowa yayi ba a'a kowa a duba halin da ya dace da shi a bashi fitawa halin sa. so kuma sai aka ce wai yayi laifi musamman ma ɗabi'ar mu a kasar Hausa idan mutane a ga talakawa ina suke so yayi magana talaka suka ce ba mu yadda ba to sai masu wa'azi sai mutum ya ce to mu ba mu yadda ba mu ma saboda a yaddar da talakawa Allah ta'ala ya kiyaye ranar da za mu yi wa'azi dan mu yaddar da kai burin mu Allah ya da mu wallahi idan zan zo na gaya muku magana da Allah yake so in duk masallacin nan kowa zai kushi zan fade ta burin ɗaya ne shine Allah ya da mu dan adam baka yarda da shi Allah kake iya yardarwa so shi yasa ka'ida kar mu rika da'awa wai don me mutane suke so a gaya musu a'a mu gaya musu abin da Allah yake so ko da ba sa bukata babu laifi mu kyautata lafazi wajen gaya musu babu laifi mu kyautata mu'amala mu yi taushin magana da mutuntawa a ciki amma ita gaskiyar dole a faɗe ta don ba wai sai mutane suna so a gaya musu ba kowa yana son canji amma ba wanda yake so shi ya canja ita ce ɗabi'ar tamu kowa an ce gyara kanka sai ce amma haka yake so ya ga komai ya gyaru haka wannan magana ta sa as long as ba za mu kalle ta kallon idan basira ba za mu ci gaba da Allah ya kiyaye samun mashaya ya zana ta shan kodin ana ta kaza da kaza yaran da ke tarbiya suna sha yanzu a ma gidanka akwai mai sha babu ni na san dan aran mama tuntunin ya haddace qur'ani tun bai je jami'a bai yana da haddan qur'ani yaron bai haddace qur'ani tun yayi tilawa tun bai balaga ba wa yake tunanin ya tunanin shan kode amma ga wani baba ya haifa bai kai shi islamiya bai kai shi haddan qur'ani ba bai kai shi boko ba mai dalili dan bai da hali ba dole a same shi akan hanya ya sha kodin ba so akwai abubuwan da in ba mu gyara ba muna sa kanmu ne a cikin damuwa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ina ga sai mu yi hakuri a wannan wuri da tambayoyin ba za mu iya kammala su ba a ramma bismillah aya ta 121 insha Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ataina humul kitaba Allah yace lalle ne waɗanda muka ba su littafi ya tiluna suna karanta shi haqqa tilawatihi tilawarsa ta gaskiya ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne masu imani da shi wa mai yakfur wanda ya kafurce bihi da shi ƙur'anin fa'ula'ika masu irin wacce siffa humul khasiruna su ne masu asara ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan asara alladhina atainahumul kitaba alladhina waɗanda ataina ataina bi ma'ana a ataina humul kitaba lalle ne waɗanda muka ba su littafi tafsirin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da ɗaliban su irin su mujahid ibn jabar alaihi rahmatullah da irin su qatada ibn di'ama ibn qatada alaihi rahmatullah haka ah, jamaluddin al-qasim ya ka cikin mahasin ah, ta'awil nasa dukkanin sun tabbatar da cewa wannan yana komawa zuwa ga dukkan waɗanda aka ba wa littafi ne al-yahudu sun shiga ciki an-nasara sun shiga ciki mu musulmai mun shiga ciki me dalili dan ba a ce alladina min ahalil kitabi ba sai aka ce alladina atainahum atainahumul kitaba kaga me yasa muka shigar da at-taura saboda at-taura shi ma an kira shi da littafi wa iz ataina musa al-kitaba wal furqan la'allakum tahtaduna kaga sunansa ne at-taura kuma sunan littafin ne al kuma mun ce injila na ciki saboda Allah ta'ala ya kira sunan injila kuma ya kira cewa annabi Isa an bashi al-kitab inni abudullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya haka qur'anin da muke karanta an kira shi da suna al-kitab alhamdulillahi alladhi anzala ala anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kuma yace kitabun anzalnahu ilayka waye ka din wa aminu bima nuzila ala muhammadin so kaga dukkanin su guda uku nan kowanne ya zama alkitab ne don haka at-taura alkitab ne ko kace at-taura ko kace alkitab injila ko kace injila ko alkitab qur'ani ko kace qur'ani ko kace alkitab don haka duka Allah ya kira su da alkitab kuma sai yace alkitabu kalmar kitabun ala wadani fi'alun mizanin fi'alun na daukan ma'anan maf'ulun so da ka alkitab ai almaktubun don haka attaura an rubuta injila an rubuta ƙur'ani an rubuta don haka maktubun shine rubutaccen abu to kaga anan ma ya shiga ciki kuma sai zo da alkitab zuwansa da ma'arifa alif da lam ke bayyana shi kuma menene yufidul umum shi yasa as-sa'di rahmatullahi alayhi cewa wa al fil umumi fil jam'iwal wal kal alimi so idan ka saka al a yana game komai da kuma kan kace al kitab shi littafin da aka zai dauki at zai dauki injila zai dauki mai qur'ani so haka waɗanda muka ba su da waɗanda muka basu injila da wanda muka basu su qur'ani duka ya zama mai alkitabu. yatlunahu suna karanta shi kalmar tala ay yaqra'unahu ne suna karanta shi amma sai Allah ya ce haqqa tilawatihi haqqa tilawatihi wannan kuma min babi idafatil wasfi ila al ne so haka fassaran kalmar shine tilawatuhu alhaq ko kuma atilawa tilawa suna karanta shi tilawar gaskiya menene tilawar gaskiya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahabi At-Tamimi rahmatullahi alai a cikin tafsirinsa na Qur'ani yake cewa at-tilawa al-haq ko haqqa tilawatihi na da mataki guda uku matakin farko shine tilawatul lafz shine qira'atuhu na biyu akwai tilawatul ma'ana shine tafsiruhu wa tadabburuhu sai na uku akwai tilawatul hukum shine ittiba'uhu wannan matakai duka uku sai an same su shine zai zama ya tulunahu haqqa tilawatihi na farko shine a samu tilawatul lafz shine karatun sa qira'arsa a karanta shi qira'a mujawwada wa rattilil qur'ana tartila a karanta shi yadda ya sauka shi qur'ani in ka samu wanda ya iya karanta shi zaka san akwai zaki in kuma aka yi rashin sa'an wanda bai iya karanta ba sai kaga abun durduru kuma durdurin ba daga ƙur'anin ba ne daga karatun ne musamman karatun da babu ta a cikinsa yanzu idan arama yana karanta ƙur'ani akwai daɗi ko babu to shi sa haka ƙur'ani yake to wannan shi ne tilawatul labs a karanta shi yadda Allah ya saukar da shi mataki mataki shi sa har a sahabbai akwai gogaggu a karatun ƙur'ani irin su abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ga sahabbai guda hudu hadisin bukhari manzo Allah ce khudhil qur'ana min arba so kaga duka waɗannan akwai a cikin sahabbai gogagu ibn mas'ud Allah ya kara masa da wani lokacin yana karanta Qur'ani sahabbai sukan dauka mala'ika ne yake zuwa da wahayi saboda yadda yake da dadin sauti manzo Allah yake cewa man sarrahu an yaqra al-Qur'ana radban kama nazal falyaqrahu ala qira'ati bin ummi abdil idan kana son karanta qur'ani a danyaye a madarasa yadda ya sauka to karanta shi yadda ibn musu yake karantawa saboda Allah ta'ala masa fasaha da iya karatun qur'ani ga irin su Huzaifa duka suna da karatun qur'ani sahabbai a waɗanda Allah ta'ala musu baiwa irin su Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu waɗannan su ne manya-manyan alarammomi a cikin sahabbai waɗanda suka san qur'ani shine za a karanta shi mataki mataki yadda ya sauka haka ake karanta to wannan shine ma'anan matakin farko tilawatul lafzi in kana so ka shiga cikin waɗanda suke karanta qur'ani tilawa na gaskiya shine yi kokarin kyautata karatunka wani lokaci sauti halitta ne ba kowa yake da shi ba akwai waɗanda Allah ta'ala ya musu baiwa da sauti wani duk ƙoƙarin da ya yi idan fana zai rika ba zai yi abin da suka yi ba dole mu bambanci akwai abin da ake nema akwai wanda kuma mauki ba ne akwai wanda haka Allah ya basu wani kuma babu yadda aka iya ba zai iya karantawa ba duk kokarin da za a ga da ya ci gaba amma sautinsa bai kai haka ba wannan Allah ta'ala da niyya yi haka kuma ba abun bakin ciki ba ne. babban abu ne yayi kokari ya karanta da tajwidi ko bai da zakin murya to insha Allah ta'ala babu damuwa tare da shi idan mu duba manyan qurra akwai wanda Allah musu baiwa da sautin karanta Qur'ani ni dai gwani na mahmud khalilul husari alaihi rahmatullah in yana karanta qur'ani ko me nake bana iya yi na iya yi ba zan iya yi ba ina jin karatun qur'anin sa akwai su da dama su siddiq manshawi manyan makaranta qur'ani ne su sheikh abdul basit abdul samad Allah ta'ala ya musu rahama duka waɗannan misriyun ne yan kasar misra ne Su <laughs> ah, akwai fasaha a cikin a'imma masu limancin sallah ga karatu irin na shek. shuraib sa'ud bin ibrahim shuraib ga shek abdurrahman suddais duka waɗannan a'imma ne na sallah da kuma wasu wanda ban bada misali da su ba so matakin farko shine a karatu a karanta ka'idodinsa wajen madda a ja ya dace wajen makharijil huruf a fitar da harafi yadda ya dace ba a latti da koyon karatun qur'ani ko yau kai ritaya in ka shigo karatun qur'ani zaka ga kana samun improvement zaka gane yau ɗinka ya fi jiya gobe ya fi yau shi ba a latti kana nan ka yi ritaya shekaran ka saba'in ko tamanin in ka shiga makarantar ƙur'ani ba a girma kuma wanda ya shekara tun da aka haife shi yake ciki baya fita har ma ka fita karatun ƙur'ani ba wanda yake fita shi ran da ka shiga karatun ƙur'ani to har ka koma zuwa ga Allah ɗalibi kake sai dai a ɗaliban wani ya fi wani sai na biyu shine tilawatul ma'ana tilawatul ma'ana shine ka yi ƙoƙarin fassarin ma'anan ƙur'ani in kana karantawa shi qur'ani kun kana jin kana jin ko baka san ma'anin ba da daɗi. to amma wanda ya san ma'anan abin da ake ya bare ka wannan shine gaskiyar magana wanda ana yi yana bin ma'anar ɗaya bayan ɗaya to gaskiyar magana ya kware ka abinci kuka yi ciyayya kai kana cin tuwon gaya shi kuma yana ci da miya da nama ga kuma wata a gefe da miyar kifi da man shanu a ciki ga wata nama kai kuma kana cin gaya wanda ya ci gayan ya more ai zai koshi shigo. amma fa wanda ya hada da miya fa ba ɗaya bane saboda akwai ayoyin qur'ani da in baka ji su a larabcin su ba to kai ka san duk fasahar mai fassara in ya fassara yayi kai kokarin baka ma'anan ne amma abin da ya buye shi ya fi ba to yasa sanin ma'anarsa a larabcin sa shi yasa yake da zaki shine liyadabbaru ya wal zakkar ulul albab kuma shine litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wato a gaya mutane tafsirin sai wannan shine abin da muke yi a ran ma yana yin na farko shine tilawatul lafzi ya ja baki ni kuma ina tilawatul ma'ana ina fassarawa to shine matakin farko mataki na biyu na ukun kuma shine tilawatul hukum shine abin da muka karanta sai mu yi aiki da shi da aran ma da ni da ku kowa sai tsabbaka to idan ka hada waɗannan guda uku shine yatlunahu haqqa tilawati amma in aka rasa dai to ba a samu haqqa tilawati din ba shi sa dole ya zama mun karanta shi daidai mun yi kokarin sanin ma'anarsa sannan abin da aka koya mana muna zuwa gida sai mu aikata shi babu wanda yake mala'ika kowa zai kuskure amma ya zama kokarin yin daidai din shi yafi yawa a cikin ayyukanmu shine yatluna haqqa tilawatihi so wannan ya shafi kan wanda aka ba su attaura ya shafi wanda aka ba su injila ya shafi wanda aka ba su qur'ani amma alamar wanda aka ba a taura ya yatlunahu haqqa tilawatihi shine ya karanta at-tauran ya san ma'ananta ya aiki da ita to ba zai samu haqqa tilawatihi ba sai ya karanta karatun yadda take ya san ma'anan ya bi umarnin a cikin umarnin sai mai attaura ya yadda da an aiko annabi isa kuma sai ya yadda da an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ya samu haqqa tilawatihi mai injila idan ya karanta ya san ma'anan ba zai samu haqqa tilawatihi ba sai ya yadda da an aiko annabi musa da attaura annabi isa da injila kuma ya yadda da an aiko annabi muhammad da qur'ani sallallahu alaihi wasallam to shine fa haqqa tilawatihi don a dukkan takaddun babu annabin da ya zo face ya gaya al'ummarsa wane da wane suna zuwa bayana so mu ma idan muka karanta qur'ani sai mun yadda da Allah ya turo annabi Musa da attaura sai mun yadda da an turo annabi Isa da injila kuma sai mun yadda da an aiko annabin mu da qur'ani kuma qur'ani shine muhaiminan wadancan mun yi imani da an aiko su amma wajen biyayya to qur'ani shi yake da validity baya expiring hara na tashin kiyama amma waɗancan tenuwansu ya ƙare amma dole ka yi imani da an aiko su gabanin mu annabin mu tenuwarsa da fara to shine ya tiluna hu hakka tilawatihi kowanne a ciki don haka ran da na karanta at-taura ban yadda da annabi Isa ba nayi ya tuluna hu hakka tilawatihi wanda ya karanta injila bai yadda da annabi Muhammad ba yayi bai yi ba idan musulmi ya karanta qur'ani bai da annabi isa ba yayi hakka tilawatihi bai yi ba duk waɗannan sai ka imani da su shi yasa Allah ya ce ulalika yu'minuna bihi wannan su suke imani da shi kaga idan ka dauki alladina humul kitaba a wurin malaman nahaw wannan a matsayin mubtada ne yatlunahu haqqa tilawatihi hukunci biyu na farko suka ce khabar ne shine waɗanda muka ba su littafi shine mubtada yatlunahu haqqa tilawatihi shine khabar sai ya zama khabar din yana fassara mubtada din saboda an ba ku littafin dan ku karanta ku yi aiki da shi ne na biyu suka ce a yatlunahu haqqa tilawati zai zama jumla ce haliyar. bainal المبتدا wal سي sai zama الذين اتيناهم الكتاب سي sai aka samu jumla haliya yatlunahu haqqa tilawatihi khabar din kuma shine ulaika yu'minuna bihi sune alladhina atainahum alkitaba mubtada ulaika yu'minuna bihi shine khabar nasa to kaga an samu mubtada an samu khabar ya zama jumla ismiya kenan so sai aka ce fa'ula wa man yakfur bihi anan kuma mun shiga cikin sharadi kaga sai Allah ya ce ula'ika masu wannan sifa su ne na bihi suke littafi da takaddun da aka basu ko na attaura ko na injila ko na zabura ko na qur'ani sai ya ce wa may yakfur bihi wanda ya kafurce da shi man din nan kuma shartiyya ne amma shartiyya kuma jazima tana daura fi'ili mudari shi sai aka ce yakfur sai aka daura kan ra'ul to kaga yakfur majzumun ne bi ish li'annahu masbuq bi man shartiya jazima so da dalilin zuwa man din ne sai aka daura kan ra'un din saboda ita man tana zuwa kaman conditional kalma ce shine wa man yakfur bihi condition din shine duk wanda ya kafurce da shi bihi me kenan qur'ani tafsiri bi suka ce bi muhammadin in ka ce bi muhammadin shine tafsirin farko amma wannan an dauki tafsirin da rauni saboda damiri yana koma zuwa ga sunan da ya riga shi ne a cikin jumla din ba kira sunan muhammad kai tsaye ba amma an kira alkitab don haka wa may yakfur bihi mu gare mu shine wa may yakfur bil qur'an ga annasara wa may yakfur bil injil ga alyahudu wa may yakfur bit taura so duk wanda ya kafirce wa littafin da Allah ya turo masa bai karanta shi hakka tilawatihi ba Allah ya ce fa'ula'ika masu wannan siffa humul khasiruna su ne suka yi asara kalmar asara bata cika dukan kirjin bahaushe yadda ya dace ta firgita shi ba saboda khasara larabci ne sai mu ce asara a hausa duk kalmar da aka ɗauka daga wani yare aka kawo ta wani yare kai tsaye bata cika tasiri a yaren yaren da ya aranta ba kamar asalin yaren da rage ciki in ka ce wa balarabe fa ulaika humul khasiruna zai gyara zama saboda ya santa a larabcanta amma ba ka kace wanda yayi asara to ai sai shi wanda wanda kunin sai zuwa sai ce ya asara ne amma ba balarabi ya san ba wannan ake nufi ba shi ba hausa in ka zo sai ka ce masa wa may yakfur bihi wanda ya kafirce shi fa ulaika wadancan humul khasiruna sun shiga uku to ba haushe sai fahimce ka saboda kalmar asara shi ne ya shiga uku so duk inda bahaushe yake kace fa ulaika humul khasiruna wadancan sun shiga ukun su sai kaga ya zauna sosai ko ba haka bane amma balarabe in kace sun shiga uku ba zai fahimta ba saboda babu ne da shi da wannan to yasa wajen fassara idan muna da asalin kalmar a yaren mu to mu dauko ta zaka duk bahaushe da kace masa waɗannan wallahi sun shiga uku ya san maganar babba ce tsakaninku da Allah da cewa sun shiga uku da sun yi asara wanne ya baka tsoro sun shiga uku <laughs> to shi yasa Allah ya ce fa ulaika humul khasiruna ga waɗanda suka dauki cewa wannan cewa ula'ika yu'minuna bihi shine a matsayin khabar muftada suka ce fa ula'ika humul khasiruna a wannan kuma shine zai zama mai ga man din nan man shartiya yakfuru fi'lu sharti majzumun fa ulaika humul khasirun shine jawabu shart a ka'idan nahawu idan aka samu jumla ismiya mubtada da khabar aka zo aka samu sharadi aka samu fi'ilu sharɗi da kuma ismu sharɗi sai kuma za a samu jawabu sharɗi to a ka'ida wajibi ne ya zama an raba su da fa'ul shine fa'ula'ika ko larabci kace kawai kace ula'ika bai yi ba sai kace fa'ula'ika saboda an samu ismu sharti an samu fi'ilu sharɗi kuma ga jawabu sharɗi sai a biyo bayansa da fa'ula ika humul khasiruna waɗannan su suka yi asara shine jawabu sharɗi mafhum tayyib don haka alladina na humul kitaba waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi gaskiyar tilawarsa sun karanta daidai sun fassara daidai kuma aikinsu ya dace da maganganun ita ce addu'ar da muke kullum Allah ya sa aikin mu ya dace da maganar mu to shine aikin ya dace da abin da aka fassara sai Allah ya ce ulaika yu'minuna bihi su suke imani da shi wa man yakfur bihi wanda ya kafirce fa ulaika humul khasiruna wannan ya shiga uku masu wannan siffa sun shiga uku gabanin mu ce ba laifi a ran mu ba da wasu 'yan misalai abin da ayan nan ke nuna mana duk matsayin da mutum ya kai a duniya in dai ba zai karanta qur'ani ya san hukuncin qur'ani ya aiki da qur'ani ba ya shiga uku ne sakon ayar duk arzikin da Allah ya bawa mutum in dai bai da alaka da qur'ani ya shiga uku saboda sharaɗin fita a ukun nan shine alladhina atayna humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi duk gidajen da mutum ya mallaka da motocin shiga da adadin 'ya'ya da arzikinsa a riyal da a dala da a pounds da kuma kudinsa a naira da kadarorinsa ko duk duniya fi kowa kudi wanda suka fi kowa kudi a duniya in dai ba su yi imani da wannan sako na bin qur'ani ba wallahi sun shiga uku shine fa ulaika humul khasiruna kai tsaye Allah ta'ala bai toge bai ce sun shiga uku kuma haka duk wanda ke bauta wani koma bayan Allah bai shiga cikin ulaika yu'minuna bihi ba bai yi imani da qur'anin nan ba haka mai attaura da injila bai imani da qur'anin ba wannan bai hana ya shiga ukun nan haram ma babu laifi mu kawo misalin ayoyin da za su nuna mana wannan a fili duba cikin suratu zumar aya ta goma sha biyar da cikin suratul na aya ta tara wa abudu ma shi'tum min duni فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين مدوبة وانا آية في سورة الزمر الله يتي فأبدوا ما شئتم من دوني كبوتا أبونا كوكا سوكو ما باين الله سيتي مين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم lalle ne masu asara waɗanda suka shiga uku suka rasa kawunansu wa ahalihim da kuma iyalansu yawmal qiyama ranar qiyama su wa kenan su ne wanda suka bauta wani kuma bayan Allah sai ce ala zalika huwal khusranul mubin wannan shine shiga uku bayyananne kaga duk da sun bauta wani Allah amma sai Allah ya ce sun shiga ukun nan da su da iyalansu za su yi asarar kansu matukar iyalan sun bi su a cikin me a cikin bauta wani koma bayan Allah kaga anan Allah ya kira fa'budu ma shi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasaru anfusahum wa ahlihim za su yi asaran kansu da iyalansu gobe kiyama kuma Allah ya ce babu asara irin wannan ashe duk ni'imar da mutum ya samu a duniya in dai a lahira bai tsira ba to ya shiga uku duk daɗin duniya in dai aka je lahira ba a shiga aljanna ba yan uwa wallahi an shiga uku annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya ce yi uta bi an ami a ahadil duniya za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya bai taba sanin wahala ba a rayuwarsa sai a sa shi a cikin wata a juya shi na sakan ɗaya sai a fito da shi a ce don allah ka taba jin daɗi a duniya sai ce wallahi ban taba jin daɗi ba azabar wutar lahira na sakan daya yana sa duk ni'imar da aka ji a duniya a manta da ita duk esin da mutum ya sha duk juice da ya sha duk shawarma da ya ci duk ice cream da ya sha duk motar da ya shiga duk jirgin da ya je da kasashen da ya je ko ina ya je holiday in aka je lahira a cikin sakan ɗayan aka shiga wuta duk wannan abin da aka more an manta da shi shi Allah ya ce wannan shine shiga uku bayyananne a kenan abin da ke hana ka shiga uku ba shine imani da Allah da bin Allah duk in ka rike Allah ka bi Allah duk abin da ka rasa a duniya ba ka shiga uku ba amma duk abin da ka samu a duniya in dai ka rasa Allah ba ka bi Allah ba ka je lahira to kuma an shiga uku ni da ku Allah ya kare mu daga shiga uku a ran ma duba da cikin سورة المنافقون آية ترى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك hukuncin ya ƙara fitowa ya ayu na amanu ya ku masu imani yanzu da ni da kai ake gayawa sai Allah ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum kar ku kuskura dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirin lahi shine ya hu haqqa tilawatihi kar su shagaltar da ku daga karanta qur'ani da sanin ma'anansa da aiki da shi shine hakikanin zikirin lahi kar su shagaltar da ku Allah ya ce wa mai yafal zalika fa ulaika humul khasiruna duk wanda suka aikata wannan to su ne waɗanda suka shiga uku duk wanda ya da iyalai da dukiya suka shagaltar da shi babu lokacin da zai karanta qur'ani ko ya san ma'anan qur'ani ko aiki da qur'ani qur'ani ce a ce ya shiga uku sa dukkan ilimi a duniya babu ilimin da ya kai na qur'ani daraja ko me ka sani sunansa ilimi qur'ani ya yi da ilimi ne medicine ilimi ne pharmacy ilimi ne accounting ilimi ne law ilimi ne information technology ilimi ne komai sunansa ilimi amma mafi darajar ilimi shine qur'ani shine ne yake sa kai tsaye ka san Allah ta'ala ka bauta masa haka duk wani ilimi bayan ilimin qur'ani ne shi yasa duk da mu damu makarantar ƴaƴanmu mun kai su makarantar koyon turanci mun kai su makarantar koyon kaza da kaza sun iya turanci ya ci biology ya ci chemistry to me ya ci a qur'ani yaro ya fito da a guda bakwai da credit guda biyu amma qur'ani fa la saddaka wala salla wannan shine fa shiga ukun kenan shine hakikanin shiga ukun shine duk ajandar uba da uwa shine ƴaƴan su san duniya da ya iya turanci an taba shiga aljanna da turanci ba shi dai kai ka ba shi hakikanin ilimin qur'ani ne idan aka samu qur'ani idan yaro ya ci credit tara ko ya ci a tara to shikenan wannan a tara sai masa amfani idan ya tafi jami'a ya san lokacin sallah in ya zo cin abinci ya san halal ya san haram idan ya shiga aji ya san ya ake halal ya haram in ya zo kwanciya ya sani in ba haka ba zai kaga yaro ya tafi makaranta sai ya zama bangal habaru shi a makaranta bai da alaka da addini in ya zo gida kuma sai ga shi ne wai dan musulmi wani ka ce masa assalamu alaikum sai ce ab wai ba zai iya amsa ba ya manta me ake fada akwai yaran da suna jami'a ayan musulmai ne wallahi ba su kai ka musallama take ya tuna ya ce maka wa alaikum salam ba sai ta tunani mm, mm, eh, wa alaikum salam saboda bai saba ba a gidan ba a koya masa ba an kai shi makaranta bai iya ba a gidansu mai nokin yake shiga kararrawa ce a gidan kyar sai a bude sai shiga ba a sallama kuma ba a karanta ƙur'ani a gidan to me haɗa shi da Allah wannan fa shine shiga uku Allah ta'ala ya kare mu daga zuriyar mu na'am ya bani isra'ila اذكروا نعمتي alaikum أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'ila uzkuru ku tuna ni'imati ni'imata allati wacce an amta alaikum na ni'imta a kanku wa anni lalle ni faddaltukum na fifita ku alal alamina akan sauran talikai gaba daya na fifita ku akan al'ummomi da yawa na duniya ya bani kalmar banu asalinta a larabci ya'ya maza ake nufi banda mata amma idan aka yi ishara zuwa ga wata al'umma ko kabila banu kaza aka kira kabila ko wata al'umma to anan maza da mata sun shiga ciki saboda idan aka samu maza da mata to zamirin maza janda na namiji yake rinjayen na mata din so isra'ila anan kuma shine annabi ya a cikin magana mafi inganci annabi ya yake cewa isra'il ya bunu ishaq bunu ibrahim annabi yaqub dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim annabi ibrahim ko shine khalilullah so shi annabi yaqub ana ce masa isra'il ma'anan isra'ila kuma shine abdullahi so da haka ma'anan ce ya bani me kenan abdullah ya ku ƴaƴan abdullahi annabi yaqub shine ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqub shi annabi yaqub bawan Allah ne Uzukuru ku tuna ni'imati ni'imata kalmar tunawa ana tuna ni'imar Allah su subhanahu wata'ala da ababe guda uku na farko da zuciya a zuciya ta tuna ni'imar Allah sai ta gode ka tuna da Allah yayi ka mutun ni'ima ce yanzu kaddara Allah ta'ala a ce maciji yayi ka ko kuma cinnaka ko sauro ko kaguwa a abuja muke ko allah ya yi ka tsaka da allah ya yi da ya yi ka mutum sai ka gode masa saboda ita tsakar ba ta zaɓi ya tsaka ba ba ta zaɓa ta zama tsaka ba ne kai ba ka zaɓi a yi mutum ba sai aka yi ka mutum da Allah wannan kada bai sai sa gode Allah ba dan a ce yanzu kai tsaka ne a gidanka da tsaka ta dame ka kashi gaban ɗaki da ka ganta a ce to kai ne yanzu tsakar. gidan kuma na tsakan ne mutunci abin wannan shi ne sa ka tuna nemar Allah shi ne zuciyarmu ta rika tuna ɗaukaka mu da Allah ya akan sauran halittunsa ɗaukaka mu da yi da ni'imar lafiya yanzu ake bayanin wani tambaya a nan wurin babansa ya yi losing memory wannan bai saka ce kai ni'ima ce Allah ya baka lafiya ba ba wayo ka fi shi ko dabara ba Allah ya jarrabe shi sai baka daman har kai kana azumi kana iya sallah to shine sai mu gode Allah na farko da zuciya na biyu da baki kar mu yawaita complain ɗabi'ar ɗan adam akwai complain rana ɗari idan ya ci riba sai ka ji shuru bakinsa alaikum daga ya samu jarabawa ɗaya sai ka ji kai yau mun fadi wallahi an samu faduwa kasuwar ma ta zama kaza haka ma'aikaci idan ana biyan albashi ba ka jin labari ko iyalinsa ba ta jin labari bakin sa alaikum duk wata an biya salari kurmus ya kurmushe ran da aka fita a wata ba biya ba tana magana sabulu ba biya salari ba yau ka nan mutane da bakwai babu albashi amma ran da aka biya fa zai fada in ta ji shiru ta gane kina jin shiru dik ya karba ya ji alat ai haka mutane suke to mu daina haka inda za ka yi complain din ba a baka ba to ran da aka bari kuma sai ka fada kar mu waye gari kullum muka shiga jarrabawa kowa sai ya ji ran da kuma Allah ya bude mana wata hanya sai a ji shiru to wannan ba godiya ga Allah bane tunda ni'imar Allah shine idan ya mana ni'ima ko muka ne samu abin da muke jira to sai mu gode masa in nayi wa iyali na complain babu albashi to ran da aka sai mata albishirinki ta ce goron ce ba goro ba na cin goro sai zuma ta ce to zuma mai gida sai ka ce albashi ya zo ba kuma a ji kayi shiru ba na uku kuma shine godiya da aiki shine a cikin gabanmu da ayyukanmu a gane duk time da Allah ya mana wata ni'ima to muna ƙara kusanta zuwa gare shi da ibada iyalin ka su ga dulli litinin alhamis sai azumi a ce mai gida ya abu ya faru kullum azumi a muna godewa Allah ne Allah ya yi ƙarin buɗi to sai a ji kana azumi ta ganka tsakiyar dare karfe ɗaya ka shi kana kiyamun laila ka riƙe ana ta fama ta ga wata doguwar sujada mai gida ya an ga dogon sujada a godiya muke ga Allah wanzu Allah yana sallah a dare hatta ta tafattara kadama har kafasa ta tsage na na aisha ta kalle ta ce bazan Allah ba wai kai ne Allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika ma ta akhara ba sai ce ya aisha afala akuna abdan shakura bazan zama bawa mai gode Allah ba yana sallah dare har gabansa ta tsage tana fitar da jini yana kiyamul layli ta ce ba an gafarta maka bai ce a godiya nake na gafarar da aka mini a godiyar yi haka to ni da kai ba a gafarta mana ba <laughs> kajon me ya saura lanime muke a cikin haske kuma ko a bbc ba wanda aka ce an gafarta ba kuma ko an faɗa ba za mu yadda ba kawai kana kuna rediyo a ce ga labari da dumi dumin sadu duk wanda suka je annur tafsiri an gawar da saka yadda ana yi ka ce su sai a maka soɓo rodo ka sha ka yi buɗe baki da dibino kwano da shi tabbas saboda ai gafara da aljanna ta Allah ne wani ba ya kyauta da abin da bai mallaka ba Allah kaɗai ke da ikon ya bada ita <laughs> so shine ku tuna ni'imata wannan shine tuna ni'ima mu yi da zuciya mu yi da baki mu yi da gabbai kalmar ni'imati ya kira guda ɗaya amma sai saka bil idafa ka'ida wa mufradul mudafa kad yu'am idan mufrad yazo zo mudafa akai idafa ni'imati dalilin ti idafa ne to wannan yake na cewa ya kunshi dukkan ni'imar da Allah ya wa banu Isra'ila yake ga musu tuna ta duk ni'imar da ya musu akwai manya-manyan ni'imar da ya musu ya ce allati an amta alaikum wacce na ni'imta a kanku ni'imomi da ya musu suna da yawa kuma ya ce da falalar da na muku ni'ima a nan daban falala daban ni'imar da ya musu aran ma babu laifi a duba a qur'ani ko da cikin suratu shu'ara akwai ni'imar da Allah ya musu na tserar da su daga fir'auna inda ya raba ruwa ya ketarar da su ya halakar da fir'auna lokacin da ya bi su fa mushrikin فأتبعوهم مشرقين فلما ترى موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين العزيز الرحيم babbar ni'ima ta farko na biyu kuma sai ka dawo magana ta baya inda muka wuce wa zallalna وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من su ne misalan ni'imomi da Allah ta'ala yi wa banu Isra'ila lokacin da fir'aun ya bi annabi Musa da jama'ar sa banu Isra'ila zai halaka su Allah ya ce fa atba'uhum mushrikeen gari na wayewa fir'aun ya bi annabi Musa dan Musa yayi tashi a dare ya gudu Allah ya ce falamma tara al-jam'an lokacin annabi Musa alaihi salam yana gudu da mutanansa yana tafiya sun yi cikin dare fir'auna da safe ya tafi amma sai ya iso su mutanen annabi sana gudu suka juya baya sai suka ga mutanen fir'auna da shi da fir'auna da mutanensa mutanen musa sun ga fir'auna da jama'arsa fir'auna da mutanensa sun ga musa alaihissalam da banu isra'ila shine ma tara aljam'an shine wannan sun ga wannan wannan sun ga wannan kala ashabu musa inna la mudrakuna mutanen musa suka ce yau mun shiga uku za a kama mu za su riske mu annabi musa saboda ya kini da allah sai ya ce me kala kalla inna ma iya rabbi sai hade ya ce ba zai yi ba ai a umarnin allah muke allah na ta dabo wa isa ya ga bayan mu shi yasa an karki allah ba za a ga bayan ka ba Allah ta'ala ya tserar da annabi Musa yana ƙetare kogi din nan da mutanensa sai aka ce ku tsaya kar ku tafi ku kallo baya fir'auna na zuwa sai ya ce wa mutanensa kun san me yasa kogi ya bude suka ce a yace ya gani Allah na zo ne fir'auna da mutanensa suka shiga na farko bai fita a ruwan ba na karshe ya gama shiga sai Allah ta'ala ya hada ruwan haka Allah ta'ala ya halakar da fir'auna ya tsirar da Musa wannan shine ni'imar da Allah ya musu ta farko saboda fir'auna yuzabbihuna abna'ahum wa yastahayuna nisa'ahum Allah da kansa yace wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ni'ima ta biyu da Allah ya musu shine bayan ya tsaratar da su a yanzu idan su ne suke son cin nama ba sai ka je kasuwa ka sayi kaza an yanka ko zabuwa ba Allah ta'ala yana saukar musu da kaji daga sama kaga babu rikicin ma waye yanka kai ka san mala'iku ne suka turo ne an huta shine wa zallalla alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wa salwa su komai ake saukar musu daga sama kulu min tayyibati ma razaqana kuma Allah ya ce ku ce da kuke so idan su ne suke bukatan kaji lokacin bude baki ba sai ka yake ba ne ba sai ka ce by 640 to a kawo kaji da kuma idan za a kawo ba mota ke kawo ba daga sama ake kawo maka akwai nima da ya wuce wannan haka Allah ta'ala ya musu isa yake cewa yake cewa ni'imati allati an'amta alaikum ni'imar da na ni'imta akan ku Allah akwai ni'imar da ya wuce magidanci a ce ba ce fa ne yanzu ko a yanzu a ce an dauke maka cefane an dauke maka biyan kudin wuta an dauke maka biyan kudin ruwa babu kudin rentin babu school fees <laughs> na ga wanda tijo iya ta murmushi na an taba wanda yake ba wannan shi yasa aljanna take da dadi duk wani abun babu so aljanna so duk magidancin ka kama magana rent ko school fees a Abuja musamman za ka gaci Allahu akbar Allahu akbar in an ce babu zai ka ji dadi to haka Allah ya musu kuma ya ce wa anni faddaltu kuma ni na fifita ku wani fifitawa Allah ta'ala ya musu arama ma babu laifi ka kawo mana ko da ayoyi guda biyu misalai misalai na farko cikin suratul ma'ida aya ta ashirin وإذ قال موسى لقومه يا قوم قال موسى لقومه ya قوم اذكروا نعمتي واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سيئة لما يقوم سورة القصص آية تبير زوى تشدى ونريد أن نمنّ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم عما كانوا يحذرون ناسا عرب عليكم أكو سركينا جزاكم الله خيرا أولا آيوي قد أبيو أباب المثال الله ينام يدي في في تاسو دي وإني فضلتكم لليني ناباكو فللا على العالمين أكن سورا na farko cikin suratul ma'ida aya ta 20 da yace wa idh da musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah akan ku idh ja'ala fikum anbiya'an bayan ni'imomin da ya muku a cikinku ya sanya annabawa waje alakun mulukan kuma ya sanya sarakuna a cikinku. su banu isra'ila an samu annabawa da yawa a cikinsu da kuma sarakuna da yawa ya ce wa kun ma lam a hada minan alamina? ni'imomin da ya muku akwai wanda bai ba kowa ba kaga yadda ya fifita ku da? wa nuridu an na munna alal ladina studhifu fil ardi Allah ya ce muna so mu yi ni'ima mu yi falala akan waɗanda ake raunatar da su a bayan ƙasa wa naj'alahum a mu sanya su zama jagorori wa naj'alhumul alhumul mu sa su zama magada saboda su suka gaji mutanen fir'auna da gidajensu da dukiyoyinsu sai kuma me wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junuda umama kanu minhum ma kanu yahzaruna don mu nuna wa fir'auna da amana da rundunonin su abin da suke aikatawa ni'imar da falalar da Allah ya basu ne ya sa a cikin banu Isra'ila akwai annabawa da yawa kuma su sarakuna ne sun mulki duniya yadda suke bukata a lokacin kuma a lokacin birnin su mai tsarki shine Baitul Maqdis subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram shine udkhulul ardh al-muqaddasa al'ardul muqaddasa shine wannan wurin daga baya kuma Allah ya bai da shi makka amma a wancan lokacin wurin su ne ardul muqaddasa to haka Allah ta'ala ya ce ya musu ni'imomi kuma ya ba su falala ya fifita su halal alamina kan sauran halittu saboda ko da abinci da ake ba su daga sama ai falala ce a kare ku daga fir'auna ai falala ne a ce a cikin ku an turo annabawa da dama yana da wahala ka samu mutumin da a cikin zuriyarsu ba a samu annabi ba akwai nimar da ya wuce wannan akwai falalan da ya wuce wannan in ma babu annabi sai ku ne sarakuna kuna mulkan duniya yadda kuke bukata a cikin su aka samu annabi dawuda da annabi sulaiman mulkin su yasa suna jin magana tsuntsaye tsuntsu idan yi magana suna ji udkhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junudu wa hum la yashurun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka an an'amta alayya banda mulkin ma tsuntsu ma yi magana a mulkin suna ji a mulkin su suke aikan aljanu su musu aiki mai yi atini bi arsha qabla an yatuni muslimin qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an yarta an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun aziz kuma aka samu qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an da ilayka tarfu duka a cikin su aka samu bayan mulkin suna mulkan hatta tsuntsaye har a mulkin su sa sun mulki aljanu aljanu suna jin tsoron su falamma qadana qadayna alayhi almauta ma dallahu ala mawtihi illa dabbatil ardu ta'kulu min sa'ata a lokacin hatta aljanu suna jin tsoron su shi yasa Allah ya musu ni'ima ya ba su falala ya sa sun mulki duniya duk da wannan suka kafirce wa ni'imar Allah subhanahu wataala shi yasa ana ta taurin kai in aka ce banu Isra'ila to magana ta kare shi banu Isra'ila a ka'ida a wancan zamanin zuriyar su ne suka samar da al-yahudu wan nasara a cikin magana mafi inganci duka sun so daga cikin banu Isra'ila ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وعلماءنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وعلماءنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وعلماءنا الله تعالى يجزيك magabatanmu Allah ta'ala ya samu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi idan Allah ya kai mu gobe za